Aliya ga Ali, eh ga Ali, ya ga Ali, eh ga Ali. Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu mai sauraro muna muku barhaban a daidai wannan lokaci. Masu iya magana suka ce kyan alkawari cikawa. yau gashi mun cika alkawari mun kawo muku littafin da muka ce za mu kawo muku mai suna Aliya ga Ali wanda haziƙin marubucin na kuma mai nasibi Ibrahim birni wa ya rubuta shahararren daraktan na Malam Aminu Sera ya ba da umarni zamanin kawo muku wannan labari na Aliya ga Ali da ranar Juma'a misalin karfe 8 na dare a YouTube channel namu mai suna Amsal Hausa TV wanda Amsal Multimedia Concept suka ɗauki nauyin kawo muku ni ne naku Annur Yobe kar da ku manta da yi mana subscribe da danna ƙararrawa domin samun labaranmu a duk lokacin da muka ɗaura ku karkaɗa kunnuwanku ku gyara zama domin ku sha labarin aliya ga Ali aliya ga Ali eh, aliya ga ali hasiya eh, tana zaune akan kujera cikin ado mai ɗaukar hankali tana karanta wani littafin hausa falal ya shigo da sallama daga waje ta amsa mata sallamar sannan ta tashi da sauri ta taro shi hasiya ta ce mata sannu da dawowa falal ya ce mata yau wadiya ya gidan naki hasiya ko ta ce gidana ya daɗe a cikin duhu amma yanzu haske ya zo sannan ka da raya min gida ya ce hasiya kenan ke dai wato kin fi son kullum sakin cika gishiri cikin yabona ta yi murmushi ta ce duk abin da aka cika gishiri ai ba zai shawo ba ni ko yabo na gashi ka shanye shi falal ya ce yana baki na dai ban haɗiye ba suka yi murmushi suka yi wa juna kallon ƙauna Asiya ta ce to haɗiye falal ya ce na haɗiye har ya ƙosar da ni ba zan ci abinci ba ta yi murmushi da farfari da idanu ta ce da za ka iya ne sai in damu bismillah malam delicious yana jiran ka ta juya cikin rangwada ta nufi dani table ya taso ya bi ta yana murmushi suka isa kan dani table ya ja kujera ya zauna sannan ta yi sabin ɗinsu sannan ita ma ta zauna suka fara cin abincin bayan falal ya yi cokali kamar uku sai ya girgiza kai ta ce lafiya ya girgiza kai ya ce a'a ta ce bai maka bane abincin ya ce ke ma kin san ba ki taɓa dafa abin da bai yi min ba asali ma na girgiza kai ne saboda zan rabu da ki mai daɗi har na tsawon kwanaki uku ya ce saboda me ya ce saboda takanas ta kano na to in faɗa miki cewa tafiya daga ofis ta kama ni zuwa mina har na tsawon kwana uku nan take ta dakata da cin abincin ta ce har kwanaki uku wai me yasa ne ba a ƙauna ta ofis ɗinku kowace tafiya kai za ka yi ta gaskiya na gaji da yadda ake harba min kai zuwa garin ruwa kamar tsako a cikin danko ya ce ba ni kaɗai ba ne mai tafiyar ba mu da yawa ne a motar ofis ma za mu tafi kowa zai ajiye motarsa kuma ana sa ni a cikin tafiyar ne don ana ƙaunata duk kuwa inda aka nuna min ƙauna kin ga har da ke a ciki ta ce eh to haka ne amma dai tafiyar tana yin yawa don kuwa duk kwana guda da babu kai a cikinsa da dai yake da kwana a cikin kurkuku ya ce na sani saboda haka zan baki dama ke ma ki yi tafiya inda duk ya yi miki yi kwanaki uku ki sada zumunci da duk wanda kika zaɓa lokacin da zan dawo ke ma sai ki dawo kin ga ba wanda ya zauna a gida jiran wani kenan tace ni ba wani wuri da zan je a wannan lokacin zan yi zamana a gida har ka dawo ya ce kwanaki ba kin gaya min kina so ki ziyarci aisha soyayya a bauchi to kin ga ba lokacin da ya fi wannan dacewa tace ce ba ta nan ta tafi saudiya ya ce to aikin ce zaki je maradi gidan hafsatu tunda baki samu zuwa biki ba tace kuma daga yin auren nata har zan je musu gida Ni kwanaki uku kai ma ka san ba wannan bane lokacin da ya dace ba yace to ina zaki ki je ta ce na ce maka ba ko ina a'a ba zan tafiya ke ki zauna kina zaman takaici ba zaɓi wuri ki je ki sada zumunci ke ma in kuma ba ki da inda zaki je to ni ina da inda zan tura ki ta ce ina ya ce gidan ibrahim samu a kaduna matansa sun daɗe suna mun gorin ba kya ziyartar su ta ce la la la la la la ni san ba je can ba matansa ta ne kullum ba su da abinci sai indomi ya ce oh my god to ina za je ni ta ce wai me dalilin da ba za ka bar ni zama na a gidana ba ya ce ai na faɗa miki dalilin Shi ne bana so na bar ki zaman kadaici na san illar da yake yi Ta ce to shi kenan, in dai haka ne garan tafi kebbi. kawata sadiya shehu tun da ta aure ban je mata ba Ya ce yawwa to gara haka ran da zan dawo sai ke ma ki dawo hasiya ta shiga ɗaki ta zuba kaya a cikin jakarta ta zuge falan ya turo kofa ya tsaya a bakin kofar ya ce mata har yanzu baki gama shiryawa ba ne ta ce na gama yanzu ta juya gare shi kai ma da baka jira ni ba ka je kawai zan ɗauki adai da sahu zuwa tasha ya ce haba me amfanin ki haɗe da sahu ga mota idan na ajiye ki ba sai na wuce ba ta ɗauki jakar suka fita tare falal yana tuƙi sai tana zaune a gefensa ya danna lamba a wayarsa ya sa a kunne wa alaikas salam dan ma'azu mota nake so drop zuwa kebbi ka gaya wa abokin nan naka da ke tasha ya sama mana ƙaramar mota mai kyau ya turo mana shi nan bakin biyu ke new side da ya wuce gate sai ya tsaya ya jira mu a wurin a'a ba ni zan je ba hasiya ce kai mana ciniki don Allah yawwa na goya dan ma'azu bayan ya gama wayar ta ce samun namiji kamar ka sai an tona falalu komai ka samu sai ka raba da ni ya ce hmm akan me kike magana ta ce akan tafiyar nan ka samu kwana uku ni ma ka bani kwana uku ina ma a ce ko kuɗi ka samo da ni za mu ke rabawa ya ce kaji sarkin wayo dama ban na neman yan canji ne ta ce kai ko ba abin da ka raina irin yabo daga gare ni da a ce zan iya da ka sha tsananin kushe ya ce a'a ni ba raina yaban ki ba so dai nake ki rika faɗa min gaskiya ta ce ka tabbata gaskiyar kafin ƙata ya ce kwarai ma kuwa akwai ta ne a kusa ta ce kwarai ma kuwa akwai ya ce oke faɗa min ta ce kai mummuna ne ya kyalli kyalli da dariya ya ce ba ki taɓa makarya irin wannan ba suna cikin haka kwasa suka iso bakin biyu ke sai sai ka dubi golf wagon ta yi fakin a gefen titi direban yana goggoge ta da dasta falalu da hasiya suka iso a cikin motar su falalu ya yi fakin a gaban wannan motar ya buɗe ƙofa hasiya ta fito ya tafi ga direban ya salama bayan ya amsa ya ce kai ne direban namu ko ya ce eh ni ne ko ba kai ne mai kebu ba ya ce eh ya juya ga motarsa ya ce fito asiya ya juyo ga direba dubu ashirin ya ce min kuɗin ga ko ya ce eh haka ne kalar ya ce yawwa ya ciro kuɗi aljihun ya fara ƙirgawa hasiya ta fito da jikarta ta hannu ta iso jikin motar falal ya gama ƙirga kuɗin nan ya mika a direba direba ya karɓa ya fara tisawa shi kuma sai ya koma motarsa ya buɗe but ya ɗauko jakar kayan hasiya ya dawo a lokacin da direban ya gama kirga kuɗin ya buɗe bud falalli ya sa kayan ya dawo wurin hasiya shiga kuje ta ce ka kula min da kanka dan Allah kai tuki a hankali ya ce karki damu ba za ki ta kaba yanzu ba suka yi murmushi ta shiga motar direban ya juya suka tafi ta ɗagowa falal a hannu falal ya tafi ya shiga motarsa ya juya ya koma cikin gari yana cikin tafiya yana tuƙi, sai ya ɗauko wayarsa ya buga waya ya ce kin gama da salon ne? ok to ga na hanya jim kaɗan sai ga falalu ya yi fakin da motarsa a ƙofar salon ɗin ya ɗaga waya ya sa a kunnensa ya ce gana a waje ya kashe wayar ya ajiye samira ta fito daga salon ɗin cikin kwalliya ta rataye jakarta a kafaɗa ta buɗe ƙofar motar ta shiga ta zauna Falalu ya ja motar suka tafi Falalu yana tuƙi samira tana zaune a gefensa samira ta ce har ka awon gaba da ita Falal ya ce, hmm, na sa ta a hanyar kebbi idan mai wuri ya zo kin san dole mai tabarma ya naɗe. Ta ce, oh, ita ce ma mai tabarma? Lallai kam, wata ni kuma zan zama mai wurin ba ma tabarmar ba. Ya ce, karki wulaƙanta min kalamai, ke kin sani cewa a wurinki hasiya take zaune. Kai ma ai, wannan zaune a wurinka, ya ce, da sannu zan barar da shi. Ta ce, ai ka ɓarar da shi, tunda kana kwashe abin da yake nasa ya ce hin hmm, wannan kuma gaskiya ne fa falal ya yi fakin a kofar gidan ya fito ya je ya tura karamar kofar shiga ya shiga gidan sannan ya buɗe get ya dawo ya shiga motar shi shi da samira suka shigo cikin gida ya koma ya kulle get ɗin yayin da samira ke tsaye tana dubansa falal ya ce to mu shiga suka isa kofar falo ya ciro mukulli ya buɗe kofar suka shiga hasiya ta tsaya tana duban falon ta ce a nan ake watanna da soyayya ta ko Ta ce ba wanda ke taɓa soyayyar ki kullum tana ajiye a wurin da na adana ta ta zauna akan kujera gidanka ya haɗu abin ta kai cin ba ni ce a ciki ba ya ce gidana wanda ya fi muhimmanci yana cikin na. shi kuma wannan ke ce a ciki ya zauna a kusa ita na san kin fi son zama cikin wannan gidan ko ta ce na fi son zama inda zan more ka amma ba ina zaune a can ba ana tatse ka ana ya ce to ai yanzu shi nan kin haɗa ko ina ta ce ina na haɗa ko ina bayan na kasance mallakin lusarin can ya ce banda yanzu a yanzu ke mallake na ce tashi mu shiga ɗaki zan tabbatar miki ya miƙe tsaye samira ma ta miƙe ta ɗauki jakarta ta bi shi a baya suka shiga ɗakin ta jefar da jakarta a kan gado sannan ta zauna a kan bakin gadon ta ce a nan ne ake cin amana ta ko ya ce ki daina faɗin haka amanar ki ba ta ciwa samira ta ce hmm, ni dai a zo a rama min ya ce ko baki faɗa ba ai a can ɓangaren kuwa hasiya tana cikin mota direba yana janta tana baya ta ɗauko wayarta daga cikin jaka ta yi kamar tana danna lambobi ta sa a kunnenta ta ce hello ta fa nake kiran lambar ki sai yanzu na samu ga na hanyar zuwa garinku zan ɗan yi kwana uku ne a gidanku don in huta da gorinku na cewa ba zumunci subhanallahi ba kyanan ina kuka ce wayyo Allah ban sani ba wallahi ba wata wahala ai ban ma yi nisa ba ba matsala idan kun dawo sai ki sanar da ni na gode sai an jima ta kashe wayarta direba juya mu koma ka ji wanda za mu je wurin nata ma ba ta nan direba ya ce tafiya ta tashi kenan ta ce to ina tafiya ba sa nan mu koma kawai ka sarƙe ni Allah ya ci da kai direba ya ce to hajiya ya juya mota sai koma hasiya ta danna waya ta sa a kunnanta ta ce hello darling ganin na taho suna cikin tafiya a kan titi hasiya tana baya hasiya ta ce sauke na nan direba ya ce hajiya kya sauka bakin titi ki bari ma na kai ki har gida tunda kina da kaya ta ce karka mu zan shiga wani gida ne a nan na yi ni in mai gidana ya dawo ya zo ya ɗauke ni karka da mu direba ya ce to shi ke na jiya. direba ya tsaya ya sauke ta ya fito mata da kayanta daga but ya ce hajiya na gode ta ce ba komai ni ma na gode Allah ba da sa'a ya ja motarsa ya tafi a yayin da a shagon kabiru kuwa kabiru yana bayan kanta jamila tana tsaye a gaban kanta ɗin tana ciniki kabiru ya ce mata ba hukuncin kaina ba ne umarnin alhaji ne ba za a ƙara baki wasu kaya ba sai kin biya na da jamila ta ce amma kuwa ai a wannan shagon ya kamata a ce na wuce haka saboda ba da nake ciniki sai a nan Kabiru ya ce mata, amma kina da wasa da kuɗi ai, kin san kuwa dole haka ta faru da ke. Jamila ta ce, yanzu ba za a bani kayan ba kenan? Kabiru ya ce, sai kin ba da kuɗi. Ta ce, dama na ce ba zan bayar ba ne? Ka haɗa min kaya, zan shiga banki yanzu na fito. Ya ce, ki fito lafiya. Jamila ta ciro wata takarda daga jakarta ta miƙa masa, ga lissafin ɗin kayan da nake so, ka haɗa min, don Allah ka haɗa kafin na dawo. Ya ce, sai kin dawo. Ya zauna ita kuma ta fita, ya ɗauki wayarsa sai ya ga miskol har guda uku ya yi sauri ya kira lambar ya sa a kunnensa sorry dear wallahi wayata tana silence yanzu na ga miskol ɗinki har uku an sai tana tsaye a jikin adaidai da sahu waya a kunnenta ni ko har na tare adaidai da sahu zan tafi gida to ka kira kan wayata kabir yana wage haƙora a shago haba diya na gaya miki tana silence ne to yanzu ka fito mu tafi gida ok to shi kenan. amma dai ba wata matsala ko babu matsala ko kaɗan ya ce to ina za mu haɗu ta ce mu haɗu a ƙofar nasarawa ga nan a daidaita sai mu ɗauke ka ya ce ok ga nan ya kashe wayar sannan ya ɗauki makullin shago ya fita ya kulle shagon ya tare a daidaita ya tafi ya je ya same ta kofar nasarawa suka wuce a daidaita sahu suka zo gidan falalu sai ta sallan mai sahun ta juya ga kabiru sai ka taimaka min da wannan jakar kabiru ya ɗauki jakar kayan nata ita kuma ta rataye karamar jakarta suka isa bakin gate din sai ta lura karamar kofar gate din a buɗe take wannan mantawa ma yayi bai ko rufe kofar ba yanzu ba dan na dawo ba ai sa shiga a mana barna kabiru ya ce shi kam ai ta ko ina bai tsira ba dan dawo taki ma barna za a yi masa ta ce oh kai fa ba kai ba ta tura kofa ta shige ciki ya bi ta yana murmushi suka isa kofar falo hasa ta ciro mukulli daga jakarta ta sa ta buɗe falon suka shiga ciki hasiya a gaba kabiru a baya suka shiga falon hasiya ta saka mukulli ta kulle kofar ta bar mukullin a jiki sannan ta nufi kofar ɗakinta ta ce wa kabiru biyon da wannan jakar kabiru ya bi ta falaluku ya fito daga wanka ya iske samiru a kwance a kan gado a cikin bargo ya ce mata zaki wankan ne ta ce a'a sai bayan karo na biyu ya yi murmushi ban san me yasa ba kullum muka haɗu da ke so yake ki ga kin haɗiye ne, samira ta ce abin takaici kuma ba na samun nasara da wannan ce da mata da zan tafi da kai kowa ta rasa ya ce ko yanzu ai abin da yika so nawa shi kai wata take samu ke ce ta gaban goshi a gare ni ta ce kai ma ka san ba ni ba ce ta gaban goshi ai ta ce mai kwana kusa da kai kullum damar da ni ka hana ni ya ce ba ni na hana ki ba kaddara ce ta ce haka kullum kake cewa kama daina yi wa kaddara sharri ya ce ke kuma ki daina yi wa kaddara musu ta ce to shi kenan ake dama ka fi ni baki kullum kamar laifi sai ka lallaɓe ni da baki na kasa ɗaukar mataki a kanka oh da wani mataki ke so ki ɗauka a kai na? dangane da aurenmu da bai yi da ke ba ta ce kamata ya yi na ƙaurace maka kar ka ƙara gani na har abada domin yi kai yadda yake faɗa ɗin nan ai sayar rasu ta ce to naji yanzu dai dawo gado har sai ku ta wuce ta shiga ɗakinta ita da kabiru suna zaune a bakin gado kabiru ya ce duk da dai baya nan na kasa hana kai na fargaba hassa ta ce na daɗe da sanin kai matsoraci ne ba sai ka gaya min ba ya ce na ji a je a haka ta ce me zan dafa maka kabiru ya ce mata har sai kin dafa min wani abu sauri fa nake in koma ta ce ka koma ina kama isa ya ce akwai jamila ne ta bani takardar da zan haɗa mata kayan kenan sai ga kwal ɗinki ta ce oh Mace ce ma jamila ɗin kenan za a raina min wayo ya ce ke ma dai kin san ba na lokacin wata mace ba wadda ta kai sai ke ta ce idan na kai haka a wurinka to ka manta da batun wata jamila ka tsaya mu more rayuwarmu ya ce kenan yadda yi ce haka za a yi manta da ita dama ba ta da wani kwarjini a wurinmu wani cin bashi ci ta yi murmushi ta ce faɗa min to abin da kake so in dafa maka Yace ni na bukatar na ganki a bargo ta ce za ga fiye da haka ma kada ka damu yanzu dai faɗa min abin da kake so ɗin ya ce dafa min indomito ta ce an gama ba ni minti kaɗan ta fice daga ɗakin ta ratsa ta falon ta shiga kicin a yayin da samira ko har yanzu tana kwance a cikin bargo falal yana zaune a bakin gadon sanye da jallabiya samira ta ce ka sa duk kayana sun yi squeezing wannan in mai gida na ya gani ai sai ya gano wani abu ya faru ya ce kar ki damu zan ɗauko mini kaya a ɗakin matata ki saka in dai don wannan ne ki kwantar da hankalinki ta ce idan ya gane ba kana ba ne ba fa ya ce ba irin wanda zai gane zan ɗauko miki ba doguwar abdadira zan ɗauko miki Baƙa, sai kawai ki ɗora akan kayanki ba za a ga squeeze ɗin ba eh, Yau eh, mu wani sati ranar Juma'a ƙarfe takwas a YouTube channel namu mai suna Amsal Hausa TV saurari yadda ta kaya. ya ga Ali, eh Aliya ga Ali, Aliya ga Ali, eh Aliya ga Ali, ya ga Ali.